daga nan Tehran sashen Hausa na murya Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana. da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya cewa tsagutu hanyar shaiɗan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai. Waɗancan su ne ‘yan wuta, su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyu Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamar da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirmu na rana daga karfe rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita 16 kHz 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 6 da rabi zuwa 7 da rabi agogon GMT da kuma Ghana, inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. tambara fm a birnin yamai gaskiya fm a birnin damagaram da kuma garkuwa fm a birnin maradi yayin da a birnin agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon sahara fm za kuma ku iya bismillah rahmanir rahim assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka radio hausa daga nan muryar jihar musulunci ta iran ya fara gabatar da shirinsa na rana kuma tahir amin ne zai kasance tare da ku a wannan zangon bayan wannan gabatar da muna dauke da labaran duniya da dumi su daga nan sai sauran shirye-shiryenmu wanda suka hada da shirin na kokun sun koyi harshen farisanci kisoshin rayuwa tarbiyyar iyali wato sannan kiɗe iraniya sai kuma iran a mako halin yanzu ga labaran duniya da dumi su. da farko ga kanunsu wani ɗan majalisar dokokin ƙasar iran ya ja kunnen amurka kan taɓa jirgin dakon man fetur na ƙasar mataimakin shugaban kasar iran ya ce bayan yakin kwanaki goma sha biyu kifar da gwamnatin juma musulunci ta iran ya fita daga zaɓin makiya sannan za ku ji cewa iran ta buƙaci amci kasar isra'ila ta aiwatar da yarjejeniyar da ta cimma da gaza kamar yadda yake yanzu kuma ga cikakkun labaran wani babban ɗan majalisar dokokin ƙasar iran ya ja kunnen gwamnatin ƙasar amurka kan taɓa jiragen ruwan dakon ɗanyen man fetur na ƙasar iran a tekun farisa ko kuma a wani wuri kamfanin dilancin labaran tasnim na ƙasar iran ya nakalto aladdin burujadi ɗan majalisar dokokin ƙasar iran kuma memba a kwamitin al'amuran ƙasashen waje da kuma tsaron ƙasar a majalisar dokokin ƙasar yana faɗar haka ya kuma ƙara da cewa duk wanda ya taɓa jiragen ruwan ɗaukar man fetur na ƙasar iran wa'anda suke ɗauki da ɗanyen man fetur zuwa ƙasashen waje ya san cewa iran ba za ta ƙyale ba burjardi ya bayyana cewa washington ta san ƙarfin sojojin ruwa na jamhuriyar musulunci ta iran a baya ya ce idan amurka ta kuskura ta taɓa jirgin ruwan dakon mai na ƙasar iran ta san cewa za ta wato iran za ta rama ko kuma za ta mai da martani mai tsanani burjidi ya bayyana haka ne bayan da gwamnatin ƙasar amurka a ranar alhamis da ta gabata ta ɗora wa wasu mutane hamsin da kuma kamfanonin jigilan wato kamfanonin jiragen ruwa masu jigilan ɗanyen man fetur na ƙasar iran daga kuma ƙasashen haɗaɗɗen daular larabawa hong kong da kuma china takunkuman tattalin arziki mataimakin shugaban ƙasar iran muhammad reza arif ya bayyana cewa batun kifar da gwamnatin jihar musulunci ta iran bayan yakin kwanaki goma sha biyu ya kuma fita daga abin da makiya za su iya kamfanin dilancin labaran tasnim na ƙasar iran ya nakalto mataimakin shugaban ƙasar na farko yana faɗar haka a ranar alhamis da ta gabata ya kuma ƙara da cewa a cikin yakin kwanaki goma sha biyu wanda ƙasashen amurka da amurka isra'ila suka ɗora wa ƙasar iran sun so su kifar da gwamnatin juma musulunci ta iran a cikin kwanaki uku zuwa hudu amma hakan bai samu ba ya ce hatta babban sakatar majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya tabbatar da haka a cikin wata tattaunawa da shi dangane da hakan ya kuma tabbatar da cewa makiya jumhuriyar musulunci ta iran ba za su iya tumbuke tsarin ba Ƙasashen yamma dai musamman wato Amurka suna ƙoƙarin kifar da jumhuriyar musulunci ta Iran tun bayan kafa ta a shekarar 1979 amma duk ƙoƙarin da suke yi yana lalacewa baya kaiwa ga natija hatta yakin kai tsaye da suka ɗorawa wa ƙasar a cikin watan yuni da ya gabata ya kasa kaiwa ga manufarsu arif ya ce a duk lokacin da suka kifar da gwamnatin a duk lokacin da suka so kifar da gwamnatin ƙasar iran sai ƙasar tana ƙara ƙarfi kuma mutanen ƙasar suna ƙara samun haɗin kai ya ce mu ba ma son takalar yaƙi amma duk lokacin da aka wato ɗora mana yaƙi to maƙiya ne suke nema a dakatar da abin da suka fara. masu sauraro labaran duniya suna za muku ne daga nan radio hausa na murya jihar musulunci ta iran daga nan birnin tehran masu zanga-zanga a nan iran a jiya juma'a a manya-manyan garuruwan kasar bayan sallar juma'a sun bayyana goyon su ga al'ummar falastinu a gaza sannan sun buƙaci hamshe ƙasar isra'ila ta aiwatar da yarjejeniyar da ta cimma da ƙungiyoyi masu gwagwarmaya a yankin zirin na gaza har ila yau sun buƙaci a gaggauta shigo da abinci da magunguna zuwa zirin na gaza tashar talabijin ta press tv a nan tera ta nakalto masu zanga-zangar wa'anda suka hada da mata da maza malaman addini ɗaliban jami'o'i da yara da sauransu suna tattaki daga dandalin inkilab a tsakiyar teran zuwa dandalin azadi har ila yau suna rera wato waƙoƙi na goyon bayan masu gwagwarmaya na falasɗinawa da kuma na yankin suna ɗauki da hotunan shahidai da kuma shugabannin wato ƙawance masu gwagwarmaya a yankin an gudanar da irin wa'annan jerin gwano ko zanga-zanga a cikin manya-manyan birane na ƙasar wanda suka hada da tabriz ahwas shiras bandar abbas esfahan da kuma gargaon majiyar asibitoci a yankin zirin gaza na ƙasar falasɗinu da aka mamaye sun ba da labarin cewa hamjiksar isra'ila ta kashe falasɗinawa goma sha tara a safiyar yau asabar duk tare da cewa an fara tsagaita buɗewa juna wuta tun kwanaki biyu da suka gabata tashar talabijin ta press tv a nan teran ta nakalto majiyar asibitoci a gaza na cewa bayan janyewar sojojin hamdu kasar isra'ila daga wasu yankuna a gaza sun zakulo gawakin falasɗinawa 155 daga wato burbushin gine-gine wa'anda hamdukasar isra'ila ta rusa su a yakin da aka fafata da ita banda haka an kawo masu sabbin gawaki goma sha tara wa'anda sojojin hamdukasar isra'ila suka kashe su a safiyar yau duk tare da cewa an fara wato amfani da yarjejeniyar dakatar da buɗe wuta da aka cimma da ita. labarin ya ƙara da cewa gawaki 135 daga cikin 155 da aka kawo su a safiyar yau wato na wa'anda aka kashe ne a baya labarin ya ƙara da cewa yahudawan sun kashe mutane goma sha shida a safiyar yau a lokacin da wani jirgin yakin hamsin kasar isra'ila ta kai hare-hare wato kan wani gida a kan wato a khan yunus a safiyar yau asabar wanda suka mutu duk iyalai guda ne har ila yau a wani hare-haren da isra'ila ta kai a safiyar yau a kudancin ƙasar lebanon mutum guda ya rasa ransa kamfanin wato tashar talabijin ta press tv tashar talabijin ta almayadin ta ƙasar lebanon ta bayyana cewa wani jirgin yaƙi amurka isra'ila ya kai hare-hare a birnin saida da ke bakin tekun mediterranean a kudancin ƙasar ta lebanon inda ya kai wato mutum guda ga shahada ga kuma wasu da dama suka ji rauni majiyar hamshe ƙasar isra'ila ta bayyana cewa sun kai hare hare ne a kan wasu wuraren da ƙungiyar hezbollah take ƙoƙarin wato sake ginawa. masu sauraro ƙarshen labaran duniya kenan. To madala yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda za mu fara da shirin nan na ko kun san biye da shi akwai mukoyin harshen farisanci sai kisoshin rayuwa sai kuma tarbiyyar iyali sannan akwai kiɗe-kiɗen iraniyawa shirinmu na ƙarshe shine iran a mako da wannan kuma muke cewa yi ne lafiya. ko kun san. Masu saurari Assalamu alaikum yau Juma'a goma ga watan Oktoban shekara ta 2025 wanda ya daidai da goma sha bakwai ga watan Rabi'u Thani na shekara ta 1447 hijira kamariya. Masu saurari ko kun san cewa shekaru 144 da suka gabata a ranar irin ta yau goma ga watan Oktoban shekara ta alif da da ɗaya. a kafa kungiyar tsaro ta kasashen turai guda uku wato austria jamus da kuma italiya kafin wannan lokacin dai an kulla irin wani yarjejeniya ta tsaro gwamnatin tsibirin taiwan a matsayin halittacciyar gwamnatin kasar china sannan ta yi amfani da ikonta a majalisar ɗinkin duniya inda ta baiwa tsibirin taiwan kujerar kasar china daga shekara ta 1949 zuwa 1971 bayan shekaru a shirga lokacin majalisar ɗinkin duniya ta amince da gwamnatin gurguzu ta ƙasar china a matsayin mamba ta majalisar ɗinkin duniya sannan kuma aka kwace kujerar china babba a zauren majalisar ɗinkin duniya daga hannun taiwan da kuma kujerar kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya duka aka mayar da su ga ƙasar china masu wurare ko kun san cewa shekaru 55 da suka gabata a rana irin ta yau goma ga watan oktoban shekara ta 1970 kasar fiji ta samu yancin kanta daga hannun turawan ingila 'yan mulkin mallaka turawan dai sama mai tsibirin fiji ne a shekara ta 1874 sannan kuma suka ci gaba da yi wa tsibirin mulkin mallaka har na tsawon shekaru 90 amma a shekara ta 1965 turawan sun amince da rubuta kundin tsarin mulki a kasar daga wannan lokaci ne kuma aka kawo batun samun yancin kai da karshe dai kasar ta samu 'yancin kanta a rana irin ta yau a shekara ta 1970 kasar fiji tana fadin kasa kilomita marabba'i 18,274 sannan kuma tana cikin tekun pacific daga kudu maso gabashin nahiyar asiya masu saurare ko san cewa shekaru 36 da suka gabata a rana irin ta yau aka kafa majalisar kusanto da masababin addinin musulunci a kasar iran bisa umarnin jagoran juyin juhalin musulunci na kasar iran din ayatollah sai da ali khamenei majalisar kusanto da masababin addinin musulunci ta kasance a baya a zamanin ayatollah barjardi shugaban cibiyar ilimi ta hauza a lokacin a kasar iran domin cin gajiyar haɗin kai a tsakanin al'ummar musulmi fagogi a madadin sa sun ta yin tattaki zuwa birnin alkahira na kasar masar inda suka yi ta yin shawarwari da manyan malamai na ahalin sunna akan wannan batu waɗannan tafiye-tafiye da tattaunawa sun haifar da sakamako mai kyau matuƙa da kuma inganci har malaman sunna na jami'ar azhar da take kasar masar ɗin suka amince da mazhabar ahlul bait ko kuma mazhabar shi'a a matsayin ɗaya daga cikin mazhabobin addinin musulunci waɗanda za a rika koyar da su a jami'ar azhar wanda hakan ya faru ne a lokacin shugabancin Sheikh Mahmud Shaltut babban shehin azhar na lokacin. A zaman baya nan dai shine wanda aka fa sabuwar majalisar ta kusanto da mazhabobin addinin musulunci da nufin samar da haɗin kai a tsakanin al'ummar musulmi na duniya bisa umarnin jagoran juyin juhalin musulunci ayatollah said ali hamna'i wannan majalisa tana da bangarori daban-daban na ilimi waɗanda suka haɗa da bangarorin bahasin ilimin tauhidi fikihu da kuma usul amma babban burin ta dai shine tafiya zuwa ga haɗuwa tsakanin al'ummar musulmi da kuma zama tsintsiya ɗaya a maɗaurin ki ɗaya da kuma nisantar da duk wani abu wanda zai rarraba kawunan al'ummar musulmi na duniya آموزش زبان فارسی مکویی هرشن فارسنچی bismillahir rahmanir rahim jama'a masu saurare assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku a cikin wannan shiri na mu koyi harshen farisanci inda da dala ubangiji yau za mu shiga cikin darasi na 109 a cikin wannan darasi na yau za ku ji cewa muhammad tare da abokinsa ramin da suke ci gaba da gudanar da ziyara ta yawon bude ido a wasu yankuna da ke kudancin iran sun je wasu wurare da sahaga ga wasu daga cikin abubuwa na fasaha na iraniyawa wadda kuma ɗaya daga cikin abin da ya birke shi shine yadda aka yi zayyana akan wani alkur'ani mai tsarki ga dai yadda tattauna ta kasance a tsakanin su dangane da abubuwan da za gani amma kafin nan sai an fara jin dukkanin kalmomin da za a amfani da su a cikin shirin kamar haka. آن قرآنی می زرکی چقدر گلگودن یایا این است وننی همین همینطور haka نقش زنی نقش ها زانه زنی نقاشی ایکن زنی، جالب mai ƙayatarwa حاشیه گپی، چیست میننی صفحه شاپی هنر فساحه تزهیب زینه تزهیب کاری ایکن زینه ما میگوییم مو منا چیوه تزئین کلیه صفحه ها شبکه کتاب لطفی فقط کوی مخصوص نه علمی نه علمی تاریخی نه تاریخی مهم می مهم من چی؟ آن انجام می شود شی انا ایوتر شی از چه زمانی؟ دگوانه چی؟ آن آغاز شده است wancan aka fara shi. Hitch cast. Babu wani. U mi donad. Shi ya sani. U ne mi donad. Shi bai sani ba. Dore sasaniyan. Lokacin mulkin sasaniyawa. Ya'ani. Yani. wato kami kaɗan ƙafilas kafin on wujud doshte ast wancan yana da samuwa zarif mai kyawun ƙira rangorang mai launuka muzee ɗakin aji kayan tarihi muze ɗakunan aje kayayyakin tarihi jahan Duniya. vujud dorad. yana da samuwa keshwar ƙasa کشورها ƙasashe Digar. na daban هست اکویشی بهترین مپی پیچی madala bayan da aka saurari dukkanin waɗannan kalmomi da za a amfani da su a cikin wannan shirin yanzu kuma sai a gyara zama domin a ji taunawar ta gudana tsakanin muhammad da kuma abokinsa ramin a cikin harshen farisanci این قرآن چقدر زیبا است بله همینطور است این نقش های جالب در حاشیه قرآن چیست؟ به این هنر تصهیب میگوییم تصهیب هنر تزئین صفحه های کتاب است هنر تصهیب فقط مخصوص قرآن است نه تصهیب روی کتاب های علمی و تاریخی مهم نیز انجام می شود این هنر از چه زمانی آغاز شده است؟ هیچ کس نمی داند اما از دوره ساسانیان یعنی کمی قبل از اسلام هنر تصحیب در کتاب ها وجود داشته است نقش های صفحه های این قرآن ظریف و رنگارنگ است کتاب های زیادی از ایران با هنر تصحیب در موزه های جهان وجود دارد هنر تصحیب در کشورهای دیگر هم هست؟ بله، ولی تصهیب ایرانی بهترین تصهیب در جهان است. To madalla banda aka je wannan tattaunawa kamar ta gudana tsakanin Muhammad da abokinsa Ramin a cikin harshen Farisanci yanzu kuma sai a ƙara sauran wannan tattaunawa tare da tarjamarta a cikin harshen Hausa. قرآن چقدر زیبا است wannan qur'ani na da matuƙar kyau hamin tura ast ای haka ne این نقش های جالب در حاشیه قرآن چیست؟ waɗannan zane-zanen masu ƙayatarwa a gefen ƙur'ani na menene ne به این هنر تصهیب میگوییم تصهیب هنر تزئین صفحه های کتاب است من چه ما wannan fasaha زینا، زینا wata fasaha ta ƙawata shafukan littafi هنر تصهیب فقط مخصوص قرآن است؟ هر ضنا تاک بچه قرآنی کوی نه، تصیب روی کتاب علمی و تاریخی مهم نیز انجام می شود. آ ض تما ا انتم اقل تپین علمی د تاریحی مهمی. این هنر از چه زمانی آغاز شده است؟ wannan fasaha daga wani lokaci ne aka fara ta هیچ کس نمی داند. اما از دوره ساسانیان یعنی کمی قبل از اسلام هنر تصحیب در کتاب ها وجود داشته است. باب وندا سنی اما تن daga lokacin mulkin Sasaniyawa wato dan lokaci kafin bayyanar musulunci akwai fasahar zayyana a cikin littafai. نقش های صفحه های این قرآن ظریف و رنگارنگ است. زانه زانن شاپکان ونن قرآنی سنار کیو کما kuma masu launuka کتاب های زیادی از ایران با هنر تصحیب در موزه های جهان وجود دارد. akwai littafai da yawa daga iran da suke da fasahar zayyana a ɗakunan aji kayayyakin tarihi na duniya honar tashib dar kishfar hoi digar ham hast akwai fasahar zayyana ne a sauran kasashe bale wali tashib irani behtarin tashib dar jahan ast I, e, amma zayyanar Iran ita ce mafi kyau a duniya. Tumadala bayan da aka saurari tarjamar tattauna ta gudana tsakanin Muhammad da kuma abokinsa Ramin, za mu dakatar da shirin namu a nan sai idan allah kai mu a shirin mu na gaba za a je mu dauke da ci gaban tattauna ta gudana a tsakanin su to amma kafin wani lokacin a madadin dukkan wanda suka dafa wajen hada wannan shiri musamman malama kudusiyan da kuma malama julai da shirin a faifai ne abdullahi salihu ke muku fata alheri a tarbe mu a shirinmu na gaba Kisoshin rayuwa Bismillahirrahmanirrahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka. barkanmu da sake saduwa a cikin shirinmu na kisoshin rayuwa shiri wanda yake kawo muku kisoshi wanda suka zo cikin alkur'ani mai girma ko kuma cikin wasu littattafan wanda suka hada da littafin da star da star na atila shahid murtaza mutahari ko kuma cikin littafin matnawi na maulana jalaluddin rumi ko kuma dai cikin wasu littattafan da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirinmu na yau. madalla masu sauraro idan kuna tare da mu a cikin shirmu da ya gabata a kuma cikin sirar imam al mustafa alayhi salam dan fatima diyar manzon allah sallallahu alaihi wa sallam da muke kawo muku mun yi maganar yadda addinin musulunci ya himmatu da shugabanci saboda haka ne ya cika addini da shi kamar yadda ya zo cikin aya ta uku na cikin suratul ma'ida sannan mun ji yadda amirul mu'minin salam ya yi wasiya ga ɗansa imam alhassan salam da kuma kaninsa imam alhussein salam a bayansa mun bayyana cewa manzon allah sallallahu alaihi wasallam tare da umarnin allah ta'ala ya bayyana cewa khalifofi a bayansa goma sha biyu ne har duniya ta naɗe na farkonsu ali da abu talib salam sannan 'ya'yansa alhassan da alhussein daga nan sai 'ya'yan hussein guda tara amirul mu'minin salam ya yi ishara kan wannan batun a cikin hudubobinsa da dama inda yake ishara da wa'annan limamai guda goma sha biyu daga iyalan gidan manzon allah sallallahu alaihi wa kamar inda yake cewa su ne rayuwar ilimi kuma mutuwar jahilci haƙurinsu ne zai sanar da ko iliminsu da kuma zahirinsu daga baɗininsu yin shirinsu kuma daga hikimar maganarsu ba sa saɓawa gaskiya kuma ba sa saɓani a cikinta kuma su ne ginshikin musulunci kuma su ne mafaka da kuma kariya ga addinin musulunci da su ne gaskiya yake komawa inda ya dace sannan bata yake kaucewa daga inda yake da su ne harshen ƙarya yake yankewa daga tushensa sun riƙe addini rikon kare shi da kuma aikata shi ba irin karatun sani da kuma faɗa kawai ba lalle masu faɗar ilimi suna da yawa amma masu kiyaye ilimi da aikata shi kaɗan ne har ila yau dangane da su manzan allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa wannan addini ba zai gushe ba a tsaye kamar yadda yake har zuwa ranar kiyama idan har shugabanni goma sha biyu ne za su zama khalifofi a kansa dukkaninsu ƙurashawa ne a wani hadisin yana cewa alhassan da alhussein limamai ne sun tashi ko sun zauna ma'ana sun tashi sun yaƙi ko kuma sun yi sulhu da kuma wasu hadisai da dama dangane da su don haka bayan kammala jana'izar mahaifinsa salamullah alaihi da zata da hukuncin kisa kan ibn muljan wanda ya kashe shi imam hassan alai salam a ranar 21 ga watan ramadan ya je masallacin mahaifinsa a kufa ya hau kan mimbari sahabban mahaifinsa da kuma wasu sahabban manza allah sallallahu alaihi wa sallam da sauran mutane na kufa duk suna cike a cikin masallaci sannan ya fara hudubarsa ta farko bayan shahadar mahaifinsa inda yake cewa hakika an ɗauki ran mutum a cikin wannan daren wanda magabata ba su kama kafarsa ba a ayyuka kuma na baya ba za su taɓa kama kafarsa ba a ayyuka na alkhairi hakika ya kasance yana jihadi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam inda yake kare shi da ransa manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana aika shi tare da tutarsa sai mala'ika jibrilu yana kare shi daga damarsa sannan mika'ilu yana kare shi daga hagunsa ba zai dawo ba sai allah ta'ala ya ba da nasara ta hannunsa hakika ya yi wa fati a cikin daren da aka ɗauke isa ɗan maryam daga doron ƙasa zuwa sama ya yi wa fati a daren da yusha'u ɗan nun wasihin annabi musa salam ya yi wa fati bai bar kuɗaɗe ba sai dirhami 700 wanda ya rage daga cikin albashinsa yana son ya saya wa iyalansa hadimi da su wa'annan kuɗaɗe ya umarce ni da in mai da su cikin mali. daga nan sai imam hassan salam ya tuna mahaifinsa sannan ya yi kuka hawaye suka zuba daga idanunsa daga nan sai dukkanin waɗanda suke cikin masallacin suka yi kuka da kukansa salamun layi daga baya an yi shiru cikin masallacin saboda baƙin ciki da kuma rashin amirul mu'minin salam daga nan sai imam alhassan alaihi salam ya sake ta da maganarsa ya ci gaba yana cewa ya ku mutane wanda ya sanni ya sanni wanda kuma bai sanni ba to ni ne alhassan dan aliyu ni ne ɗan annabi sallallahu alaihi wa ni ne ɗan wasiyi ni ne ɗan mai ba da bushara da gargaɗi ni ne ɗan mai kira zuwa ga Allah da izininsa ni ne ɗan fitila mai haske ina daga cikin iyalan gida wa'anda mala'ika jibrilu yake sauka ya tashi daga wajenmu kuma ina daga cikin ahli baiti wa'anda Allah ta'ala ya tafiyar da dauɗa daga gare su ya tsarkake su tsarkakewa kuma ina daga cikin iyalan gidan da Allah ya wajabta son su a kan dukkanin musulmi Allah mai girma da ɗaukaka yana faɗa wa annabinsa sallallahu alaihi wa sallam ka ce ban tambaye ku wata lada a kansa ba sai so ga dangi na na kusa kuma aikata mai kyau shine son mu'alil baiti alaihi wannan shine hudubar imam alhassan alaihi salam dan ali alaihi salam ta farko bayan shahadar mahaifinsa aliyu da abi talib salam kuma ga bayanin wasu daga cikin abubuwan da ya kawo a cikin hudubar da farko ya bayyana wa mutane matsayin mahaifinsa imam ali salam a musulunci musamman jihadin sa tare da manzon allah sallallahu alaihi wa sallam a lokacin da manzon allah sallallahu alaihi wa sallam yake bashi tuta ya je yaƙi tare da manya-manyan mala'ikun allah suna masa rakiya kuma su ne jibrilu da mika'ilu wannan shine sirrin nasarar da ali da abi talib alaihi yake samu a kan mushrikai a yaƙi-yaƙin da manzan allah sallallahu alaihi wa sallam ya yi a duk tsawon rayuwarsa don babu wani yaƙi wanda manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya yi a rayuwarsa face Aliyu na tare da shi kuma shine mai riƙe tutar yaƙin sai yaƙin ta tabuka wanda ba a ma yi yaƙin ba amma manya-manyan yaƙe-yaƙe wa da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya yi da mushrikai Aliyu da Abi Talib alaihi salam shine gwarzon yaƙe-yaƙen a Badar shine ya kashe fiye da rabin mutane saba'in da aka kashe a Uhudu bai gudu kamar yadda da dama daga cikin sahabbai suka gudu ba saboda haka ne aka ji masa rauni kimani tamanin a cikinsa manzo Allah sallallahu alaihi ya ji rauni a wannan yaƙin. aliyu alaihissalam ne gwarzon yakin ahzab inda ya kashe amrana abdulwad ne gwarzon haibara inda ya kashe marhab ya sami nasara akan yahudawan haibara da kashe marhab Shi ne gwarzon hunain bai gudu kamar yadda wasu suka gudu ba sannan shi ya kare manzan allah sallallahu daga mayakan hunain ya kuma sami nasara a kansu aliyu alaihissalam ya sami nasarori a dukkanin inda manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya tura shi da yaƙi bai je ba da sauran yaƙe-yaƙe da dama da ya tura shi a yemen da sauransu sannan a yaƙin tabuka bai fita tare da manzan allah sallallahu alaihi wasallam ba saboda akwai makircin da aka so a yi wa addinin musulunci wanda ya kai ga shi aliyu ne alaihissalam kaɗai zai magance shi a madina har ila yau ya bayyana yadda mahaifinsa amirul mu'minin alaihissalam yake kare manzon allah sallallahu alaihi wa sallam da ransa kama daga daren hijirarsa inda ya sai da ransa ya kwanta a shimfidar manzon allah sallallahu alaihi wa sallam bayan ya san mushrikan makka sun yanke shawarar kashe shi a wannan daren a kan shimfidarsa kuma sannan a yakin uhudu shi da wasu mutane kaɗan ne suka kare manzon allah sallallahu alaihi wa sallam daga mushrikai sannan imam alhassan salam ya ce na farko da na ƙarshe ba su kama ƙafarsa ba a aikin alkhairi don haka wanda ya kasance haka to kuwa ai babu kamar shi a girma da ɗaukaka idan ana maganar masu matsayi irinsa a cikin wasiyan annabawa da bayan allah da suka gabata da ma wanda za su za a sanya shi da bayan allah da aka yi ko za a yi su nan gaba ba wanda zai kama a ƙafarsa a hadisi manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa Aliyu alaihi salam shi ne siddiqul akbar wato siddiqi mafi girma sannan na biyu imam hassan alaihi salam ya bayyana darajar daren da mahaifinsa ya koma ga mahaliccinsa wato shi ne daren da aka yi mi'raji da annabi isa dan maryam alaihi salam har ila yau shi ne daren da wasiyin annabi musa alaihi salam yushau dan nun ya bar duniya shi ma wasu malaman shi'a suna daukan daren 21 ga watan ramadana a matsayin daren lailatul qadri wanda alkur'ani mai girma ya yi maganarsa kuma wasu hadisan manzan allah sallallahu alaihi wa sallam suka bayyana cewa daren yana cikin dararen goma na ƙarshe na watan ramadan don haka a wannan daren mai albarka ne wasiyin manzan allah sallallahu alaihi wa sallam ali alaihi salam ya koma ga ubangijinsa mai girma da ɗaukaka sai kuma na uku imam hassan alaihi salam ya bayyana zuhudun mahaifinsa imam ali salam don haka bai bar komai ba na abin duniya sai dirhami 700 wa'anda suka rage daga cikin albashinsa wa'anda kuma da ya rayu zai saya wa iyalansa bawa ko kuyanga wanda zai taimaka wa iyalansa ayyuka a cikin gida dukiyar al'umma masu yawa sun shiga hannunsa amma baya karkata zuwa ga wannan dukiyar kamar yadda da dama daga cikin shugabanni a zamaninsa suka karkata zuwa gare ta ya yi haka samun yarda da amincewar ubangijinsa da kuma alkawalin da allah ya yi masa na alkhairi sannan a lokacin da ya ga zai bar duniya ya umarce shi wato ɗansa imam alhassan salam ya mai da su wa'annan kuɗaɗe cikin kuɗaɗen jama'a wato baitulmali sai kuma abu na hudu imam alhassan salam daga ƙarshe a cikin hudubarsa ta farko bayan shahadar mahaifinsa imam ali salam ya faɗa wa mutane waye shi menene matsayinsa a cikin wannan al'umma ta manzan allah sallallahu alaihi wa sallam inda ya bayyana cewa shine alhassan ɗan aliyu ɗan kuma annabin wannan al'umma tunda mahaifiyarsa diyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ne a nan hadisai da dama sun zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa alhassan da alhussein ‘ya'yana ne da kuma inda yake cewa Allah ya sanya zurriyan kowane annabi daga tsotsonsa, amma ya sanya zurriyata a cikin tsotson aliyu salam imam ali salam kansa yana faɗar cewa alhassan da alhussein ‘ya'yan manzon allah sallallahu alaihi wa sallam ne sannan sauran ‘ya'yansa kuma sai ce ‘ya'yansa ne sannan ya bayyana cewa yana daga cikin wa'anda mala'ika jibrilu yake sauka ya tashi a gidansu yana daga cikin wa'anda allah ta'ala ya tsarkake su daga saɓo ya wanke su kamar yadda ya so a cikin alkur'ani mai girma kuma yana daga cikin wa'anda Allah ta'ala ya wajabta son su a kan musulmi a cikin alkur'ani mai girma har ya karanta ayan ayan mawadda ko ayan so don haka duk wanda ya ji wannan shin akwai wanda ya kai shi daraja a doron ƙasa a lokacin wanda ya fi cancanta da shugabanci don haka imam alhassan salam ne ya fi cancanta da kuma dacewa da shugabanci al'ummar musulmi al'ummar kakansa tun da ba wani ɗan annabi ko jikan annabi da ya rage a doron ƙasa a lokacin in ban da shi da ɗan uwansa imam al-hussein salam. To masu sauraro saboda ƙurewar lokaci anan zamu dasa aya a cikin shirmu na yau sai kuma ta fito idan Allah kai mu. wasu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. tarbiyyar iyali masararo barkamu da warhaka kuma barkamu sake sadarwa a cikin wani sabon shiri na tarbiyyar iyali shiri da a ciki muke yin dubi kan harkokin da suka shafi rayuwar iyali musamman hanyoyin tarbiyyar yara ta hanyar tuntuɓar malamai da mazarta da kuma magada annabawa don jin shawarwarinsu kan hanyar gina tubalin iyali mai inganci a fagen rayuwa shirin da ke zuwa muku daga nan na don bioh ƙarƙashin hausa tv da ke nan binin tehran da ni awal kunyi ke jagorantar gabatar muku da shi da fatan sa kwasance tare da mu don jin abin da shirin ya kunsa a wannan mako music a cikin shirin namu na yau dai za mu dai ci gaba ne da sauraron allama hafiz muhammad sa'id jagoran hajar center for islamic propagation da ke birnin kano inda zai tashi kan samarwa da yara yanayi mai kyau domin tarbiyyansu alama muna saurare bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala muhammadin wa ali muhammad kenan da bukatar musamman da yanayi mai kyau domin tarbiyyar yara yanayin nan na abin duniya ne kamar samar da ruwa da abinci da tufafi da wajen bacci mai kyau ga yaro ko kuma abin da ya shafi ruhi ne dasa imani da ubangiji a cikin yara dasa san mutane samar da nutsuwa ta ruhi da ɗaukaka da kuma kamala ɗan adam ga yara har a zo lokacin balagar yara da alaƙoƙinsu da kuma matsalolinsu da yadda za a warware matsalolinsu wannan yana da muhimmanci sosai samar da imani wanda yake mai ƙarfi a cikin yara da kuma dasa musu cewa akwai Allah akwai lahira akwai wuta akwai aljanna yana daga cikin abin da ya kamata ya kafa cikin kwakwalen yara tun suna ƙanana domin ya san cewa wannan kyakkyawa da yake yi yana da sakamako mai kyau munanan da yake yi ko da ko mugunta yi wa yaro ɗaya abokinsa ko da cutarwa ce to akwai fa sakamako a wajen Allah subhanahu wata'ala kada mu ɗauka idan ya kasance babu sakamako malawi wato zunubi ga yaran da yi wani abu babu sakamako irshadi sakamako irshadi yana nan idan yaro ya kasance ya yi laifi ko abin da yake na zunubi ba a rubuta masa zunubin da zai shiga jahannama amma akwai zunubi irshadi wannan zunubi irshadi zai hana shi kamalarsa ta duniya zai iya wa ya rayu cikin mummunan ciwo ko talauci ko ƙin samun duk abin da yake bukata sakamakon zunubi irshadi yana da kyau mu samar wa yaro jin cewa shi shine cutar kansa kuma shi ne maganin kansa yana da kyau mu samar wa yaro fomulan nan ta Imam Ali amincin Allah tabbata gare shi ta cewa ciwon ka yana cikin ka baka sani ba maganin ka yana cikin ka, tare da kai amma duk ka jahilci wannan yana da kyau tun suna ƙanana mu sa musu jin cewa ƙaramin zunubi babba ne yana da kyau tun suna yara sun cewa karamin laifi babba ne domin girman wanda ake wa laifin za su kalla ba kankantar laifin ba kuma lallai mai laifi ƙanana zai yi masa sauƙi ya yi manya wannan yana da muhimmanci a ɗora yara akan jin cewa laifi ko mai sa babba ne domin Allah yana gani kuma shi babba ne saɓawa babba babban laifi ne domin da yawa wasu cututtukan sukan bayyana ƙanana ne a farko amma a hankali a hankali sai su zama manya sai su zama haɗari ga rayuwar yara wannan yake har ga babban mutum imam ali amincin allah ya tabbata gare shi a cikin wasiƙar da yake gaya wa ɗansa imam hassan yana cewa zuciyar yara kamar ƙasa ce da take fayau duk abin da aka jefa mata shi za ta karɓa sai na gaggauta koya maka kyawawan laduba kafin zuciyarka ta take kashe hankalinka ya shigalci da wani abu daban wannan yana nuna mana cewa tun farko fayau kamar farar takarda zuciyar yaro take da kwakwalwarsa duk abin da aka sa ya ginu to shi kenan fashi zai girma shi zai ringa kumbura yana haɓaka har ya zama babba wannan ya zo a nahajul balaga ta hakikin subhi saleh wasiƙa ta talatin da ɗaya mu yi ƙoƙari yara su san kawo kansu domin mafi wahalar abu shine mutum su san kansa akwai wahala sosai a rayuwa ga wanda bai san kansa ba yara masu sauraro kada ku shafa shirin yana zuwa muku ne daga nan radon BOH da ke karkashin Hausa TV a nan birnin Tehran inda muke sauraron alama wanda zai ci gaba da yi mana bayani kan muhimmancin mutum ya san kansa. Idan mutum bai san kansa ba, bai iya ajiye ta muhallin da take ba, to ba za a iya tarbiyyantar da shi ba. Dole mutum ya san cewa shi bawa ne, kaskantacce a wajen Ubangiji shi bawa ne mai bukata wajen Ubangiji, shi bawa ne da Ubangiji yake son ya gan shi da soyayya da ƙauna ga mutane da rahama da tausayi da jin ƙai. Shi bawa ne da Allah yake son ya gan shi mai tausayin al'umma, wanda yake mai kyauta, mai baiwa, wanda yake jin komai na Ubangiji ne shi kansa na Allah ne. Shi bawa ne wanda yake da haɗari, hassada da mugunta da ƙeta ta shige shi. wannan zai zamanto ya azabtar da shi a duniya ya kuma halaka shi ya sanya shi wutar jahannama a lahira shi bawa ne wanda yake dole rusuna kada ya girman kai kada ya jiji da kai ya sani cewa shi asalin sarwa ne da ake jefarwa da gudan jini da ake kyamarsa da tsokar da da ta faɗo kafin ya zama mutum da an jefar da ita an binne ta a ƙasa shi bawa ne wanda ba komai ba ne sai ba na ubangiji wanda ya kamata ya rusuna ya tuna yin da girman kai da kuma hassada suka halaka Iblis ya samu la'anar Ubangiji har abada. Hakanan ma za mu ga mutane da yawa sun halaka, sun shiga munanan halaye, sun taɓe a duniya sannan a lahira a wuta sakamakon cewa suna da munanan halaye, sakamakon girman kai, sakamakon hassada, sakamakon ƙarya, sakamakon saba alkawari. Da yawa mutum ya rasa arziki saboda yana saba alkawari bai sani ba, ko yana ƙarya bai sani ba, ko yana girman kai, ko yana ƙin gaskiya yana da kyau a samar da yanayi da yara za su san su suwaye su san kansu babban musibar da take cikin yanayi a cikin ƙasashenmu shine ana rushe rayukan yara ne ba a haɓaka su ana sa musu jin cewa su ba komai ba ne ana sa musu jin cewa ba su da wata kima ana sa musu jin cewa su har yanzu ba ma mutane ba ne ba a ba su uzuri ba a fahimtar da su ba a zaunar da su a ilmantar da su wannan yana daga cikin babban abin da yake rushe tarbiyya yake kuma rushe ruhin mutanen manyan gobe da yawa yara ba su abubuwan hankali saboda an sa musu jin cewa su ji su ba su da hankali lalle yana da kyau a sanar da yara matsayinsu a kuma sanar da su ubangijinsu tun suna ƙanana a kuma gaya musu su suwaye da wannan ne za a ga sun samu nutsuwa da wannan ne za a ga sun samu hankali da tunani mu kwatanta yara sosai da gidajen da suke tasowa yaran da suka taso gidan tarbiyya da yaran da suka taso ba abin da suka sani sai doke-doke da faɗace-faɗace da kokaye-kokoye da zage-zage mu kwatanta gidan tarbiyyar 'yan nan yara guda biyu mu duba nutsuwarsu da hankalinsu da tunaninsu mu ga bambanci kuma wannan shine zai tasiri har su girma har su zamanto sun manyanta amma sai ringa sauyawa yana koma wani abu daban wayanda suka taso tun farko da hankali da tunanin da neman ilimi za su zamanto gishirin zama al'umma tunaninsu da ayyukan zai zamanto abin nema a cikin al'umma amma waɗancan ko da sun girma mun ga a zahiri sun daina kokaye-kokaye da zage-zage a fili amma kuma zai zamanto ruhinsu ba abin da ya sani sai hira ta ci barkatai a cikin al'umma har su zama tsofaffi abin da za su yi kenan don haka ne za mu ga shari'a mai girma ta muhimmantar da sanin kai wannan sanin kai din yana da kyau ya fara tun daga yarinta tun daga ƙananan shekaru a yi ƙoƙari yaran su san su mutane ne su bayan Allah ne a yi ƙoƙari su san cewa suna da hisabi irin nasu suna da wuta irin nasu wuta ce ta musiba da za ta same su iri-iri a duniya da tawaya da rashin kamala wanda in yayi tsamari yi tsanani zai iya tasiri wajen ci gaban su hannu lahira tun farko ya kamata a shirya su a sanar da yara muhimmancin sanin kansu a sanar da su miyagun ayyuka ba su cancance su ba su mutane ne ba dabbobi ba masu raro ga shi dai alama ya fara sakin jiki da wannan bayani na tarbiyyar yara to amma a nan za mu sa masa wakafi daga dai ƙarshe muna yi wa alama muhammad sa'id jagoran center for propagation of islam da ke birnin kano godiya ta musamman da wannan bayani a maimakon radio boh da ke karkashin kasa tv a nan birnin tehran ni alakunin da na shida na gabatar nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ku bi ma iyaye ku bi malaman makaranta kun ga irin haka ne me kiɗe-kiɗen iraniyawa bismillahir rahmanir rahim jama'a saurare assalamu alaikum barkanmu da warhaka da kuma saka da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen iraniyawa shirin yana mai kawo muku kiɗe-kiɗe da waƙe-waƙe daban-daban da aka yi a nan ƙasar Iran domin samun nishaɗi da kuma ƙayatarwa. To a yau shirin namu zai gayyato muku Kamal Kadiri wani fitaccen mawaki a nan ƙasar Iran inda zai baje koli na irin waƙar da ya tanadar mana a cikin wannan shiri namu da muka saba gabatar muku. To da yake masu iya magana na cewa waƙa baki mai tafi daɗi bar haɗa ku da shi domin jin irin abubuwan da ya tanadar mana don kaɗa kunnuwan mu mu ji shirin kamar yadda yake ai saurare lafiya خدای سر نشوامی هر ئەخوام أخوام لنا هاومي هلا سيخوما عزريانم كيشه بدول آخ سرگردانی تو یعنی بتاسم ای خرمان ای رخصم بی تو هناسم آخ اگر دبینی hota plamenem leshveni tomem. بشوق پیوم بیابانو چو ای بشوق تاسم نسينا اخ بولايارا چه رگا هنا سیتاسم رسینا to an gaishe ka kamal kadiri game da wannan gudunmawa daga bayar a madadin da fatan masu sun amfana kuma ta kayatar da su bari in jalin zamun shirin a nan gan lokacin da aka shirin ya kawo jiki sai a tsaro za a ji mu ɗaurin sabon shirin amma kafin nan a madadin kamal kadiri fiyacce mawaƙi a nan ƙasar iran ni ma dugun shirin da na kasance tare da ku a cikin shirin tun daga farko zuwa ƙarshe nake cewa ku zama lafiya muna gayyatar ku zuwa ga shafin yanar gizo wato www.tv1.ng a huta lafiya. Jesus mu leƙa Iran. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. mu da haka da kuma sake zuwa da mu a cikin shirin mu na Muleka Iran. Shirin da shi ya kawo muku tarihin mai wurare masu da tarihi da mawurare na al'ada da na addini ga masu sha'ar zuwa Iran don yawon shakatawa ko neman ilimi ko neman lafiya ko kuma kasuwanci. A gefe guda kuma muke muku bayani wasu lokuta game da muhimman batutuwa suka faru da suka fi ɗaukar hankali a nan ƙasar iran da fatan masu sun cita da mu kuma za su jaɗin shirin amma kafin nan bar mu saurari abin da aka yi mana tanadi a bisa faifai. To madalla yanzu kuma shirin kwanar shirin inda shirin namu zai muku bayani ne game da birnin isfahan da ake masa lakabi da rabin duniya duk da yake cewa wasu na cewa idan dai babu birnin shiraz kuma za mu kawo muku kaɗan daga cikin wurare masu kyau da ƙayatarwa a wannan birni da gaske ne a irin wannan yanayi sai mu rasa ko ta ina za mu fara saboda irin abubuwa masu tarin yawa da ke cikin wannan birni yawon shakatawa a birnin isfahan don kallon dukkan abubuwan kallo da ke wannan birni to ba tare da bata lokaci ba bari mu shiga kai tsaye wajen mu fara da abin kallo da ke birnin birnin isfahan yana daga cikin birane masu tsohon tarihi wanda kyawawan gine-gine da ke birnin da tsarin gini da ke ciki da tsohuwar fasahar gine-gine yana jan hankali sosai wanda idan mutum ya yi tafiya zuwa waɗannan wurare ba zai taɓa mantawa da su ba wuri na farko da za mu fara leƙawa shine shataletaren nakashe jahan wato mai nakashe jahan duk da abubuwa na musamman da yake ɓanta da shi babu shakka yana daga cikin muhimman wurare abin kallo a wannan birni a baya ana kiran wannan shataletale da suna shataletaren sarki wato maidani sha amma an canza shi bayan cin nasarar junju halin musulunci a nan kasar iran zuwa mai dani imam wannan shatale-tale yana da faɗi da ya kai mita a bangaren tsawo 560 sai kuma faɗi mita 160 wanda yin gine-gine da ke kewaye da wurin ya ɗauki dogon lokaci kafin ya zama haka kamar yadda kuke ganin shi a halin yanzu. Nakshe Jahan shi ne shataje na biyu a girma a duniya wanda yana daga cikin ababen jan hankali da ya yi shuhura a duniya ko shaka babu shataletalen na naksha jahan yana daga cikin ababen kallo a birnin isfahan wanda tarihinsa yana komawa ne zuwa zamanin daular safawiya a baya ya kasance waje ne na wasanni da bukukuwa a shekara ta 1913 an sanya shi daga cikin sunayen ababen tarihi na ƙasa da aya girmawa a shekara ta 1911 kuma ya kasance ɗaya daga cin ababen ginamawa na iran wanda daga ƙarshe hukumar kula da ababen tarihi ta duniya ta yi masa rajista wato unesco kenan daga cikin abubuwa masu ɗaukar hankali a wajen akwai masu jami'a abbas da ake kira da masjid imam fadar kalikafu masallacin sheikh latifullah da kuma kaisariya dukkan waɗannan wurare suna cikin wannan shatare-tare mai cike da tarihi sai dai yana da kyau masu are sani cewa ƙofofin wannan wuri a buɗe suke banda ranakun tasu'a da ashura na shadar imam hussein alaihi salam sai kuma wuri na biyu wato fadar ko kuma gadar hoja isfahan wannan gadar an gina ta ne bisa umarnin sarki abbas na biyu a zamanin dole safawiya da aka gina ta a kan tekun zayan darud wannan gada ba ta kasance a matsayin gada kamar sauran gadoji ba wani bangare ne na wannan gadar wani bangare na wannan gadan an gina ta ne a matsayin wajen zaman sarki an yi shi a matsayin dam da za ka iya iko da yadda kula da ruwan da ke gudana a wajen a wancan zamanin gadar hoja tana da tsawon mita da. uku da kuma faɗi mita sha biyu wanda ke da sunaye daban-daban amma asalin farkon nan an yi shi ne a kusa da hoja a wannan tsarin ginin fadar akwai kamanceceniya da kamanni da hojavi wannan yasa aka yi wannan sa a kiyaye wannan waje aka sanya shi a matsayin wajen shakatawa mai kyau a birnin na isfahan yin tattaki a kan gadar hoja lokacin rana ko kuma da dare lokacin fitilu suke kunne za a samu wata natsuwa ta musamman ina babu inda za ka ji irin wannan yanayi sai a isfahan yanayi na wake-wake mai kyau za ka same shi a lokacin faduwar rana yanayin wanda wasu daga cikin mawaka kamar sa'ib tabrizi suke baje kolin su a wajen. wannan gada ta hoja isfahan tana daga cikin ababen ɗaukar hankali a birnin isfahan ba ta da wani lokaci da aka ƙayyade na zuwa kallo kuma baya buƙatar yankar tikiti ko biyan wani kuɗi idan za ka je wajen wuri na uku shine kasuwar kaisariya kasuwar da ke ɗaukar hankali a iran kasuwar kaisariya ta isfahan tare da sardar kaisariya suna da tsohuwar shuhura a tarihi kasuwar kaisariya tana ɗaya daga cikin tsoffin wuraren kallo a isfahan wanda tsakanin shekara ta 1011 zuwa ta 1029 a zamanin dole safawiya kuma tana gefen arewa na maidani isfahan da aka gina a wajen wani suna da kasuwar kaisariya take da shi shine kasuwar sultani wanda a da tana ɗaya daga cikin kasuwa mafi kasaita a iran da ma gabas ta tsakiya baki ɗaya. Yadda aka yi rufin wannan kasuwar yana ɗaya daga cikin abin kallo a garin na Isfahan wanda yake farawa daga Sardar Kaisariya wanda yanzu lokaci ya yi da za mu yi magana kaɗan akan wannan. Bayan ka tashi daga barci kana son ka je kasuwar Kaisariya to ka ɗaga kanka sama ka tsaya ka kalli saman wannan kasuwar domin mashigar wannan wuri na musamman ne. an kawata kofar gaisariya da tarkacen katako da tsoffin zane-zane na riza abbasi ƙararrawa na gidan na gidan ibada na hormuz da dai sauransu wannan kofar tana da matuƙar muhimmanci a tarihi a iran idan ka saukar da kanka ƙasa za a ga kogin shaguna ne iyakallanka, rufin kasuwar kuma ya yi kama da tulluwa ne tsakiyar kuwa cike yake da fitilu domin haskaka ko'ina a cin kasuwar irin wannan haske na fitila da ya fito daga fitilun da aka sanya a cin kasuwar yana ƙara sanyawa kasuwar ta ƙara haske sosai a da wajen ya kasance wuri ne na sayar dumomi masu kyan gaske idan muna so mu kira sunan kasuwar bisa la'akari da wasu abubuwa da ke cikinta to za mu iya kiranta da somavar kasuwar ariyan da dai sauransu yana da kyau masu saurare su sani cewa idan mutum yana son kewaye kasuwar to yana buƙatar lokaci sosai ɗaya daga cikin masu yawan buɗe ido ciki har da nasir Kusro da shadran a tsawon tarihi a dukkan tafiye-tafiyen zuwa isfahan suna mayar da kasuwar kaisariya a matsayin wajen buɗe ido na isfahan kuma sun yi magana akan wannan kasuwar na irin ababe masu ƙayatarwa take da shi kuma shi ma ba a buƙatar wani tikiti ko a biya wani kuɗi kafin shiga kasuwar ta ƙaisariya. Yanzu kuma sai na hudu wato fadar Ali Kafu. Yana daga cikin wurare masu kyau na yawon shakatawa a birnin na Isfahan. Ina mai ba da shawara kafin mutum ya ziyarci wannan waje ya yi dubi zuwa ga tarihinsa ko da a takaice ne. Saboda ƙila musamman idan zuwansa na farko ne mutum ba zai iya ganin ababen ƙayatarwa dama ba idan dai bai duba tarihi ko kuma da kuma abubuwan da ke ciki ba ita dai wannan fadar wani gini ne mai hawa shida da tudun sai kai mita arba'in da bakwai kuma za ka samu matakala gwargwadon adin yadda ginin yake kuma an yi wannan ginin ne a zamanin daular safawiya bisa umarni sha abbas na ɗaya a gefen yamma na wannan tale-tale ɗin na imam kuma bayan shekaru a zamanin sarki abbas na biyu wato suleiman a kammala ginin wannan kasuwa babba abin mamaki game da wannan wuri shine yanayin ginin wannan wuri in aka kalle shi daga bangori daban-daban sun sha bamban wato lokacin da kake kallonsa gaba da gaba za ga kamar hawa biyu ne ginin yake da shi idan kuma kana wucewa a gefensa ne za ga hawa uku idan kuma ta baya ne to za a gan shi hawa biyar ne amma hakikanin gaskiyar fadar kalifu hawa shida ne to saurare saboda karancin lokaci ya zama wajibi in jalan zamu shirin a nan sai a tarbe mu a mako na gaba domin jin mu dauke da ƙarikin shirin amma kafin nan a madadin kowa da kowa ni da na kasance tare da ku nake cewa ku zama lafiya muna gayyatar ku zuwa ga shafin na gizo domin ci gaba da biyan shirin da muke yadawa wato www.tv1.ng a huta lafiya. sauraron mu assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirmu na rana daga karfe rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita 16 kHz 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato 6 da rabi zuwa bakwai da rabi agogon GMT da kuma Ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram, da kuma garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com. Masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin Facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar takwas. 9,500,6,54,86 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya.